yake yi wa surikinsa bayani ta waya cewa shi kan matsalolinsa guda biyu ne bai aminta da tarbiyya hannatu da ake so a bashi a aura ba don yana ganin yadda uwarta ke mulki a gidan tana juya alhaji ado son ranta kenan shi ma haka za a zo a juya shi yana zama da matarsa lafiya cikin so da ƙaunar juna matsala ta biyu kuma yadda zai iya tunkara hafsatu matarsa da wannan zanci bai san yadda za ta ɗauki al'amarin ba duk da ya santa da sanyan hali ga ta da tawakkali ga haƙuri kai duk inda ake neman mace ta gari ta kai a gurin sama hata zarta muka ce alhaji ibrahim surkinsa ya ce na ji kayi shiru ne ya ce bafa gaskiya ni ban aminta da tarbiyyar yarinyar ba uwar ta fake juya gidan alhaji kada ta zo ta ce irin haka za ta yi min a gida sannan ni ban san ya zan yi da hafsatu ba idan na yi mata haka tamkar na ce amanarta ne yalaji ibrahim ya yi murmushi ya ce babu magana cin amana aure ne sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka banni da hafsatun ni zan sanan mata magana uwar yarinyar na juya gidan alhaji kuma dubbata taso ba idan ka zama tsayen namiji a gidanka babu macen da za ta juya ka shin ko baka ga yadda nake tsayayye a gidana ba ne to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ci gaba da cewa to haka nake son ka zama idan ka zamo tsayayye za ka ga gidanka ya zamo abun sha'awa saboda haka kada wannan ya tada maka hankali ka amshi auren nan da kyakkyawan niyya sai ka ga komai ya wanzu yadda ya kamata allah ya sanya alheri Allah shige mana gaba ya baka ikon kamanta adalci tsakanin su amu. To cikin daren ranar Sama'ila bai iya rintsawa ba yana zaune zugudun a gefen gado abin duniya ya dame shi duk juyin da Hafsatu za ta yi a zaune take ganinsa. Har da ita ma ta kasa baccin ta tashi tana tambayar sa lafiya ya kasa bacci da ya rasa mai zai gaya mata sai ya fake da cewa kansa ne ke ciwo shine ya kasa bacci. jikinta na rawa ta ɗauko ma'ajiyar magungunan su ta ɓallo paracetamol ta bashi tare da ruwa ta je ta ji kwatawar da ruwa ta dinga danna masa a kansa har sai da ta ga ya koma bacci sannan ta samu natsuwa lamo ya yi a kwanci ba tare da baccin ya iya ɗaukarsa ba yana ta tunanin ƙauna da tausayi da ke tsakaninsa da matarsa hafsatu gaskiya samun mace makamanciyar hafsatu sai an tona yana kallonta ta shiga bayan ɗakin nasu ta yi alwala ta zo ta kama sallar nafila wannan ɗabi'ar hafsata ce tsayuwar dare waɗannan ɗabi'un ta suna burge shi su suke ƙara saka masa ƙami a soyayyata da safe tangararrawai tashi yana ta kallonta tana hidimar abin karin su shi da ɗansu khalil da za su fita zai kai shi makaranta ya aje sannan ya wuce gurin aikinsa a sabuwar motarsa da ya siya ta kawai ke ji duk inda ta yana biye da ita da idanu har ta tsargu da kallon da yake mata ta yi masa magana wani abban khalil lafiya kake ta bina da kallo kamar wadda za ta mutu ko kai za ka mutu ka bar mu yi murmushin karfin hali ya ce kallon kokarin ki kawai nake idan gari waye san ba kya zama sai kin ga kin sallame mu mun tafi to allah ya miki albarka ya ƙara mana haƙuri da juna ta ce amin yawa ɗazu abanmu ya kira ni ya ce yana son yin magana da ni amma sai na sami sukuni in yi masa flashin zai kira ni wallahi sai fargaba nake yi ko lafiya don nayi nayi ya gaya min ko me ya ce ba wani abun damuwa ba ne in bari idan na gama aiki na na natsu sai mu yi maganar kirjin sama'ila ya shiga bugun tara-tara shi kenan yau kila za su yi bankwana da zaman lafiyar da suka gina shekara da shekaru don bai san wani mataki hafsatu za ta ɗauka ba idan ta samu labarin zai yi mata kishiya auren da ya zame masa auren alaƙaƙai auren da har ga allah a zuciyarsa baya so amma kowa ya gawa baya so sai a ce masa ya haƙuri ana barin halas don kunya shi kenan sai ya yi haƙuri ya ceto yana ji yana gani an hana shi wani hoɓasa ko da yake ko an bar shi ma ba zai iya yake ci auren ba don ba shi da wani kwanjin da zai iya duban idon alhaji ado ya ce baya son hannatu a matsayinsa na ubangidansa. sai dai ya addu'ar allah ya sa aurenta ya zamo alheri a rayuwarsa da iyalinsa to tun da ya isa ofis yau ya kasa kiran hafsatu ya ji yadda ta wuni kamar yadda ya saba ita ma bata kira shin ba hakan suke yi idan ɗaya bai kira ba to ɗaya zai kira sai ga yau babu wanda ya kira ɗan uwansa tabbas ta faru ta ƙare baffansa ya gaya wa hafsatu labarin aurensa shi kenan an ja masa za a tarwatsa masa zaman lafiyan gidansa cikin fargaba da tararrabi ya kira wayar gidansa ta yi ta ringin ba ɗauka ba dole ya aje abin da yake ya nufo gidan can ya iske ta a ƙuryar ɗaki da na cikin bargo yana ɗago ta ya ganta cikin kuka jage-jage hankalin sai matuƙa tashi ya riƙe ta ƙam a jikinsa ya ce hafsa babba ya gaya miki ƙaddara auren da ta same ni ko wallahi tallahi ba ni na ce ina son hannatu ba ita ta ce tana sona kuma ni ban taba cewa ina son ta ba ban ce zan aure ta ba amma ta gaya wa alhajin su karya wai mun daidaita na yi wa hajjiyarsu da baffa magana su gaya wa alhaji gaskiya duk sun ki bani goyon baya wai in yi haƙuri idan na ce ba son hannatu tamkar na ciwo alhaji fuska ne to ni ya ake so in ban shirya aure yanzu ba in ma na shirya ƙara aure to ba na son hannatu sun ƙi fahimta sai haƙuri suke bani gashi tun ba a je ko ina ba gidana ya hautsi ne sai ta zauna sosai bisa gadon tana share hawayen fuskarta ta ce ka kwantar da hankalinka ni ba zancen aurenka ya dame na har ya sa ni kuka ba mako mata da ta ɗana kawai nake tunani kada mu wulaƙanta don kayi sabon aure in har za ka yi adalci a tsakanin wallahi ni ba ni da matsala ka san halina ciki da bai ya dafa kafaɗinta suka fuskanci juna ya ce in har wannan ne matsalar ki to ki kwantar da hankalinki kada ki yi kokwanto a kan hakan ki ma kin san halina kin san irin son da nake yi miki ke da kalil ban gama macen da zan aura ta sa in juya muku baya ba in don wannan ne to ki sa ranki bani da kamar ki har abada duk wadda zan so a yi bayan son da zan yi miki ne hafsa ki na ki kwantar da hankalinki to waɗannan kalamai sun nutsarwa da hafsatu hankali ta ba mijinta goyon baya ɗari bisa ɗari bai sami wata matsala daga gare ta ba har aka yi aurensa da hannatu wani al'amari na hafsatu ya birge kowa a dalilin hakan nema alhaji ado ya yi wa amaren da angwayensu kyautar kujerun maka kuma har da hafsatu a ciki ya ce ita ma ai diyarsa ce kuma ta yi halaccin da za a yi mata tukwicin kyautar kujera aikin haji ba haka ran hannatu da mahaifiyarsu ya so ba sun so ne a komai a ce hannatu ce a gaba sannan hafsatu ta biyo baya sai gashi ma duk wani kayan ɗaki da aka yi wa hannatu sama'ila ma ya canza wa hafsatu makamantansu kasancewar alhaji ado ya ba shi kyautar wani babban gidansa wanda za su zauna a yalwace don har takaddun gidan ya danka masa tsit kake ji ba wata gaga hajiya sa'adatu ba ta tada kayar baya ba dalilin wannan kyautar gidan a ce wata tamkar hannatu aka ba don za ta zo ta zuba 'ya'ya ne a gidan wata rana ba wannan gidan ba komai na sama'ila ma zai zama na hannatu ne har ma shi kansa ba dukiyarsa ba haka take gaya wa 'ya'yanta da suka keɓe a ƙuryar ɗakinta an ji biki lafiya an gama lafiya suna zaune a gidansu babu nisa tsakani da gidan alhaji ado yanayin zaman da hannatu ta so ta nuna a gidan shine na in zaka in fika wato tana son daga zuwan ta ta zarta uwar gida matsayi amma ina sai ta iske hafsatu ta riga ta yi kane kane a zuciyar sama'ila baya haɗa ta da kowa a fagen so balle a ce za a gwada gasa da ita a zuciyarsa dole kanwan naƙi ta sa hannatu ta shiga karatun ta natsu ta kwance ɗamarin da ta ɗauro ta shigo gidan da su ko da yake akwai wani kulli a zuciyarta da suka kitsa shi da uwarta kuma suna ganin dole hakan za su yi don hannatun ta zamo ta gama a zuciyar sama'ila da gidan gaba ɗaya fiye ma da yadda uwarsu ke jan ragamar gidan mahaifinsu sun je aikin hajji sun dawo lafiya daga dawowarsa ne suka nufi mahaifarsu sama'ila har da amarya hannatu wadda ke tsaka da laulayin cikin da ta samu ta ga yadda ake karamci a garin don sun mai da hannatu tamkar kwai saboda kulawa balle da suka lura da halin da take ciki sai aka gatanta ta fiye da kima hata gidan su hafsatu da suka je hakan aka yi mata to dole ta saki jiki da kowa ta aji batun kishin hafsatu da ke galabar zuciyarta satin su biyu suka dawo zaria da sha tara ta arziki don mahaifin hafsatu kyautar sanuwa sukutun ya ba hannatu sai ta ce a a can garin a yi mata kiyo khalil ya zama ɗan amarya tun tana yaki ce shi ha ta haƙura da na ce matan da yake yi ta ja shi a jikinta lokacin da ta haihu ya ga ya sami kanwa sai ya ka cukan ya koma ɗakin hannatun ya bar ummansa ita kaɗai tun da ta ƙi haifar masa jaririya haka yake ce mata tun da hannatu ta soma haihuwa shi ke nan haihuwar ta buɗe mata sai da ta haifi 'ya'ya mata guda biyar namijin da take ta muradi ita da mahaifiyarta ta haifa allah bai bata ba sai 'ya'ya mata ga sunan jerin riras. a wannan lokacin khalil ya girma har ya shiga jami'ar ahmadu bello da ke zaria yana karatun fannin likita kannansu kuma har wasu sun shiga sakandare. a lokacin sai kasance ragamar gidan kam a hannun hannatu take ita ce mai faɗa a ji ita kuwa hafsatu sai kallo miji ma ba koyo shi yake shiga sabgata ba ana haka ne allah yi wa alhaji ado rasuwa sakamakon hatsarin mota da yi wannan mutuwa ta firgita kowa musamman ma sama'ila da baya da kowa a zariya fiye da alhaji ado don ko iyalansa ba su fi shi jin mutuwar ubangidan nasa ba kuma sirikinsa wannan mutuwa ta ba wasu hannatu da mahaifiyarta lasisin yin abin da suka ga dama ko da matan shi ne ke taka musu birki akan wasu abubuwa da suke yi yanzu kuwa babu mai taka musu birki sai abin da suka ga dama ita kanta hafsatu ta san ta yi babban rashi don irin kyautatawar da alhaji ado ke yi mata san baya bambanta ta da diyarsa hannatu ko me zai yi tare yake musu haka khalil son da yake masa tamkar jikansa don ko da hannatu ta haihu bai nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa da khalil ba tun mutuwar alhaji ado sai karatun khalil ya soma samun tangarɗa. ga karatunsa da cin kuɗi idan ya zo yana bukatar kuɗi sai mahaifinsu yi ta faɗa shi ba ba zai iya ba don ba shi kaɗai ya haifa ba da zai je ya jajibo karatun da zai lashe kuɗin karatun mutum biyar dole haka hafsatu ke aikawa garinsu a sayar mata da kiwonta ta yi masa hidimar karatunsa don kuwa yanzu mahaifinta arzikinsa ya raunana shi ma ta kansa yake yi ba kamar da ba da kyar da siɗin goshi khalil ya kammala karatunsa na zama cikakken likitan zuciya bai daɗe da fara aiki ba hannatu da mahaifiyarta suka yi shige da ficen da suka liƙa masa auren autarsu Hannatu. wadda anan gidan mata riƙe ta ta manne tana son sa tun baya ra'ayinta har suka yi asirin da ya so ta dolensa har aka yi auren mahaifiyarsa hafsatu ba ta da ta cewa ta zama 'yar kallo don duk wani abu da ya danganci bikin ba a yin shawara da ita sai dai ta ga ana yi a cewar hannatu dama khalil ai ɗanta ne a hannun ta yake alhalin lokacin karatunsa naɗa hannu ta yi ba ta taimaka da komai ba sai yanzu ne da ya zama mutum za ta ce ɗanta ne wani katafaren gida ya gina wanda a can amaryar tasa ta tare duk da ya aure hakan bai sa ya daina kula da mahaifiyarsa ba kusan kullum yana nan a gidan iyayen nasa wani babban abun alhini da ya sami su khalil shine na rasuwar mahaifinsu bayan ya yi ciwo na sati biyu ya kwanta a asibitin shika wannan rasuwa tamkar ita ce silar shigar hajiya hafsatu wani irin mummunan yanayi da ba ta taɓa tunanin samun kanta a ciki ba don tun bayan fitarsu ta kaba aka san kulle-kullen da aka yi aka raba ta da tilon ɗan nata duk wani abu da zai kawo gidan sai dai a san mata har ta kai ga zai iya zuwa gidan bai neme ta ba balle je inda take idan ya gama abin da zai yi gurin uwar goyonsa sai ya yi tafiyarsa sai dai ta ji tashin motarsa in kuwa har ta matsu tana son ganinsa to sai dai ta laɓe ta hange shi har sai ya tafi sai ta durkushe ta yi kukan wannan sabon al'amari da ya bakwance rayuwarta wata rana ma abin da za ta ci gagara ta yake yi sai ta je gurin hannatu ta roƙe ta ita da ɗanta amma an raba su an yi faraku a tsakaninsu ita da shi sai gani sai hange haka ta duk kofa ba dare ba rana tana kaiwa wanda baya bacci bukatunta don ya tausaya mata ya dawo mata da hankalin ɗanta gare ta ya zo ya tallafe ta don ba ta da kamarsa duk duniyan nan to wani zuwa da 'yan uwanta suka yi ne suka iske halin da take ciki da suka koma suka sanarwa da mahaifinta yadda suka same ta cikin yanayi na rashin kulawa hankalin alhaji ibrahim ya tashi sosai sai da ya zub da hawayen rashin aminin sa da ya yi don ya san tabbas da alhaji adona da rai da hafsat ba ta wulakanta haka ba